yayin da dakarun najeriya ke faci gaba da kai farmaki a maboyan mayakan boko haram yanzu haka da yan bindigan sun dau wani sabon salo ne na sauya kamani da kuma sajewa da kayan banga inda ma suka yi wa wasu sojoji kofar ragowa a karamar hukumar madagali da ke arewacin jihar adamawa inda rahotanni ke cewa mayakan na boko haram sun ma kashe wasu sojoji da kuma yin awon gaba da wani babban jami'in soji wani mazaunin yankin da abin ya faru ya ce za yanzu ma ana fa musayar wuta tsakanin sojoji da kuma yan bindiga a kirshinga wanda kayan zuma ba san adadin waɗanda aka kashe ba daga bangarorin biyu yan boobu sax

babban soja ɗaya da sa. Kamar yanzu wani hali kenan ake a nan wuraren? To a yanzu da nake maka magana kamar yanzu ke mai yanzu yanzu na ma yan banga bisa suna huta da su yanzu da nake maka magana na yanzu. A Kishinga kenan. A Kishinga kuma yanzu ya kana da nake magana da kai yanzu sai dai ma sun kishi yanzu yan banga sun riga tafiya yan gungin nan bangan gungin suna huta da su yanzu a cikin jeji jejin a Kishinga. Ba matakin sai na ya faru kamar a gudu a zo a faɗawa sojoji a shi ba. Ba da taimakon shugabanninmu na nan na gargajiya suka samu yan bangan gungin nan suka tura mana zuwa Kishinga ba ma yanzu da shi ma da yake tabbatar da abubuwan da ke faruwa a yankin na majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar madagal da micika honorable adamu kamal ya ma buƙaci ne da a ƙara sansanonin soja a yankin. damuwan a nan shine babban matsalar da muke cikin muna ta kawo kuka wurin gwamnati muna ta kawo kuka wurin gwamnati musamman gwamnatin tarayya ta karo jam'iyyar taro a kafa a wajeje kamar su kircina su lasa su sabon gari su hembla da shauran nan duk wayannan kauyukan suna kewaye da sambisa a gaskiya aziz kuka mu ba amsa mana ba. A ni ina gani yanzu halin da muke ciki ba cin gaba muke ba ne kan magana taro na Najeriya. Kawo yanzu dai hukumomin tsaro a jihar Adama ba ce komi ba domin koma na ta buga waya kakakin runan soji ta 23 da ke yola kaftin Jafar Nuhu to amma ko ba a dauka ba haka ne kuma na aika masa sakon kata kwana kuma babu amsa har zuwa lokacin nake aiko da wannan rahoto to sai dai kuma waɗannan sabbin hare-haren da yana ma zuwa ne yayin da rundunar sojin ƙasa ke saba layar kawo ƙarshen 'yan bindiga masu tada kayar bayan kanar sani usman kuka sheka da ke zama muƙaddashin kakakin rundunar sojin ƙasar ya ce fa suna samun nasara a yanzu to amma ko ya buƙaci jama'a ne ma da suke bada haɗin kai. Ana samun nasarori da dama kamar yadda ka sani musamman a 'yan kwanakin nan a kokarin da muke mu shawo kan ta'addanci na 'yan Boko Haram a wannan ƙasa tamu. wato sojojin Najeriya waɗanda suna cikin jami'an tsaro na ƙasa da suke yaƙi da ta'addanci suna bakin ƙoƙarinsu kamar yadda ya kamata. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.